بالله من الشيطان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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 12 meladiya ta 2014 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma muna nan kan ayar da take cewa a ta'amuruna nasa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 afala ta'qilun wannan shine darasin mu na 32 na atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun Allah ya ce atamuruna an-nasa bil birri ashe za ku iya za ku rika umartar mutane da ayyukan alkhairi wa tansawna anfusakum kuma ku manta da kawunan ku antum tatluna al-kitab alhalin kuna karanta littafi afala ta'qilun ashe ba za ku yi hankali ba ubangiji ta'ala yana gaya wa banu isra'il cewa dan menene za ku rika umartar mutane da cewa su zama mutanen kirki masu da'a ga Allah da annabawa alhalin kuna mantawa da kanku wajen ku yi da'a ga Allah subhanahu wata'ala ku yi imani da annabin da Allah ta'ala ya aiko na ƙarshe wa antum tatluna kitab alhalin gashi kuna karanta littafi kun san hakikanin gaskiyar wannan annabin da Allah ta'ala ya aiko da abin da ya aiko shi da shi domin ubangiji ta'ala ya faɗa muku a cikin littattafanku wanda ya bawa annaba wanda suka gabace shi kun karanta wannan kun sani amma ku rika take abin da kuka sani afala ta'qiluna ba za ku yi hankali ba wato ubangiji ta'ala yana gaya musu cewa aikin mai hankali shine har kullun idan yayi umarni da abu to ya zama na farkon wanda zai ɗabbaka wannan abin da ya umarni da shi idan ya hana abu kuma ya zama na farkon wanda zai ainihin gujewa abin da ya hana wasu su aikata wannan shine aikin mai hankali akasin haka rashin hankali ne rashin sanin ciwon kai ne a wancan satin mun ambaci maganar alhafiz ibn kathir a cikin tafsirinsa wanda yake cewa manufa a nan allah ta'ala yana sukan ko yana zargin ahal kitabi yana faɗa musu irin kuskure da suka yi wanda zai cutar da su sayar da suke umartar mutane da alkhairi amma su ba sa aiki da abin da suke umartar mutane ya ce ba abin da ake nufi da wannan ayar ba ana nufin an zarge su akan sun yi wa mutane umarni da kyakkyawan abu ba ne tare da su ba sa yi a'a an zarge su ne akan abubuwa duka biyu su yi umarni su ki aiki da umarninsu an zarge su ne akan barin aiki da abin da suka yi umarni da shi domin al'amru bil ma'ruf wajibi ne mutum ya yi umarni da abu wajibi ne nan ya yi aiki da abin da ya yi umarni da shi idan na wajibi ne to wajibi ne aiki da shi idan abin da ya yi umarni ya yi hani a bar shi haramun ne a bar to haramun ne a aikata saboda haka wajibai ne guda biyu wajibi na al'amur bil ma'ruf da kuma wajibin shi wanda ya yi umarni da kyakkyawan abu ya ga cewa shi ma yana ɗabbaka shi saboda haka dan an sare da wajibi ɗaya wannan ba zai sa a sare da ɗayan ba kasancewar bai yi aiki da abin da ya yi umarni da shi ba ba shi yake nuna cewa kada ya yi umarni da kyakkyawan abu ba duk da cewa abin da ya fi dacewa ga wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya yi aiki da ilimin da Allah ta'ala ya bashi kamar yadda annabi shu'aib alaihi salam yake gaya wa mutanensa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an ba nufi na in saba muku ba ta hanyar aikata abin da nake hana ku in uridu illa al-islah mastata'tu abin da nake nufi shine in samar da gyara gwargwadon iko na wa ma tawfiqi illa billah kuma babu wani gamdakatar da dacewa da zan samu sai daga Allah alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaihi unib zuwa gare shi kadai nake mai da al'amari na Malam ibnu Kasir ya gaya mana cewa wasu daga cikin malamai sun riƙe wannan ayar a matsayin hujja da take nuna cewa duk mutumin da bai yi aiki da abin da yake faɗa ba to ba daidai ba ne ya yi umarni da kyakkyawan aiki wato ba daidai ba ne ya umarci wani ya yi aiki da abin da shi bai yi aiki da shi ba ya ce wannan kuskure ne wannan fahimtar kuskure ne abin da yake sahihi shine al'alim ya amuru bil ma'ruf wa illam yaf'alhu wanda ya san abin da yake daidai wajibi ne ya gaya wa mutane abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane ko da shi bai yi aiki da wannan ba ya hana abin da yake munkar ne ko da kuwa shi yana yi ba daidai bane dan yana yi kuma ya ce ba zai hana wani aikata shi ba a wancan lokacin mun wasu daga cikin asar na gabata kamar maganar abu darda wanda tana cikin sirar alamin nubala abu darda yake cewa inni la laamurkun bil amri wa ma walakin la'alla ya ya ajuruni fi nakan umarce ku da wani abu wanda ni ban aikata shi ba ina fatan Allah ta'ala ya bani lada a kan wannan a nan za mu ɗauke shi a matsayin yana umarni da wani abu wanda yake na mustahabbi ne ko na taɗawu'i ne wata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce ba wajibi ba shi bai iya ɗabbaka ta ba amma wannan bai hana ya karanta wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni ko ya aikata ta ba هكذا عمر ابن عبد العزيز يلا تشوى لو أن المرأة لا يعذ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلقه الله من عبادة ربه إذا لتواكل الناس الخير وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض عمر ابن عبد العزيز إكي تشوى داء تشي متم زي وأزيبا بزي وأنسى وأزيبا har sai ya gama kintsa kansa ya kammala dukkan abin da yake kansa na daga ibadar Allah wacce Allah ta'ala ya halicce shi saboda ita to da mutane sun yi watsi da aikin alkhairi da an yi watsi da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da masu wa'azi sun yi karanci da masu nasiha a doron ƙasa sun yi wahala hakanan alhassan albasri rahimahullahu ta'ala yana gaya wa almutarrif ibn abdullah ibn shekhir rahimahullahu ta'ala yake cewa da shi iz ashabak ka yi wa mutanenka wa'azi ka yi wa jama'arka wa'azi sai shi abdullahi eh, almutarrif ibn abdullah sai yake cewa inni akhafu an aqula ma la ina jin tsoron in furta abinda ni ban yi aiki da shi ba sai alhassanul basri ya ce da shi yarhamukallah allah ya ji kanka wa ayyuna ya fa'alu ma ya wane ne cikinmu yake iya aikata da abin da yake faɗa wa ya waddu shaitanu an qad zafira bi hadha falam ya'mur ahadun bi ma'rufin wa lam yanha ahadun an munkar yace fata shaidan yana fata yana burin ina ma a ce ya ci karo da irin wannan hujja wato hujjar cewa kada ka umarci wani da wani abu sai kai ma ka aikata abin ya ce shedan yana fatan ina ma ya samu irin wannan hujja to da babu wani wanda zai yi umarni da kyakkyawan abu ba za a samu wanda zai hana ba hakanan imam malik ya rawaito daga malaminsa rabi'at ibn abi abdurrahman wanda aka fi sani da rabi'atul ra'yi yana cewa ya ji sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa law kana maru la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi shay ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha 'an munkar sa'id ibn jubair yake cewa da a ce mutum ba zai yi umarni da kyakkyawan abu ba ba kuma zai hana mummuna ba har sai shi ya kasance baya tattare da wani abu da ya danganci wannan to da babu wani wanda zai yi umarni da kyakkyawan abu babu kuma wanda zai hana mummuna imamu malik ya ce gaskiya ya faɗa man zallazi laysa fihi shay ya ce sadaka wa sadaka man zallazi laysa fihi shay maganar gaskiya ya faɗa wane ne ba shi da laifi wane ne bai taɓa yin laifi ba to duk da haka alhafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala sai ya ci gaba da cewa walakinahu wal halatu hadhihi mazmumun ala tarki wa fi'lihi al ma'siyah sai dai mutumin da zai yi umarni da wajibi ya ki aikatawa ko ya yi hani daga wani mummunan aiki shi kuma ya aikata to abin azarge shi ne abin a ne bisa barin biyar Allah ta'ala da da'asa da yayi da kuma aikata saban Allah li'ilmihi biha wa mukhalafatihi ala basira saboda ya san abin nan wajibi ne amma ya saba yana sane to wanda ya kamata a soke shi ya kamata a zarge shi fa innahu laysa man ya'lam kaman la ya'lam domin wanda bai sani ba ba za su taba zama daidai da wanda ya sani ba ko wanda ya sani ba zai taba zama da wanda bai daidai da wanda bai sani ba ولهذا جاءت الاحاديث في الوعيد على ذلك saboda haka hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke razanarwa da ambatan narko da na azaba akan wanda ya zama haka halin sa yake akwai hadisin imamu ahmad da yana cikin musnad hadisi ne sahihun bi turuqihi hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa marartu laylata usri bi ala qaumin shifahuhum tuqradu min nar قال قلت من هؤلاء قالوا الخطباء من أهل الدنيا mimman kano ya an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum kitaba afala ya'qilun annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a daren da aka yi isra'i da ni na wuce gaban wasu mutane waɗanda ake daddatsa bakinsu da wuta sai na ce su waye waɗannan sai aka ce mu mala'iku suka ce mu khutaba min ahlid duniya wasu masu huduba ne wato masu wa'azi ne 'yan duniya mimman kano ya amurunan nasa bilbirri wa yan sauna anfusahum daga cikin waɗanda suke umartan mutane da ayyukan alkhairi amma suna mantawa da kansu wahum yatluna alkitab alhalin suna karanta littafi afala aklon ashe ba za su yi hankali ba haka na imamul bukhari da muslim da imamu ahmad da wasu daga cikin malaman hadisi sun ruwaito hadisi sahihi daga abi wa'il yake cewa qila li usama wa ana radifuhu wata rana usama usama ibn zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala anhuma yace wata rana ya dauko ni akan abin hawa wato akan dabbarsa ina bayansa sai aka ce masa aka ce wa usama ala tukallima usman ba za ka yi wa usman nasiha ba wato sayyidina Uthman lokacin yana khalifa wasu suka tare shi dan me baka yi wa khalifa nasiha sai Usama ya ce da su innakum tarawna anni la ukallimuhu hatta usmi'ukum hatta usmi'akum a tsammaninku duk sanda na yi masa magana sai na sanar da ku ko ba zan yi masa magana ba sai a gaban ku kuna ji wato sai na hau mimbari na yi taratsi sannan za ku san cewa ina yi masa nasiha ko ina faɗa masa abin da ya kamata ya sani ya ce inni la'ukallimuhu fi ma baini wa baina ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahahu ya ce ina magana da shi nakan gaya masa nasihohi a matsayinsa na shugabana ba tare da wato nakan gaya masa tsakanina da shi ba tare da na buɗe wani al'amari ba wanda zai zama ni ne farkon wanda na buɗe shi yana nufin ba zan zama farkon wanda zan fito a fili a bainar jama'a ina yi wa shugaba na terere ba ina ya maɗiɗi da shi tsakanina da shi abinda duk ya kamata ya sani ko wani labarin da ya kamata in isan masa ko wani gyara da na gani a harkar shugabanci wanda ya kamata ya sani a tsakanina ni da shi muna tattaunawa ina gaya masa amma ba zan yadda ba ya zama ni ne farkon wanda zan fara fito da wannan salo na fitowa gaban al'umma in ce zan gargaji shugabana da sunan faɗa masa gaskiya ya ce wallahi la aqulu li rajulin innaka khairun nasi wa in kana alayya amir ce wallahi ba zan fito ba ina ta wato ta mutum ina ta faɗar cewa shi ya fi kowa ko da ko shugabana ne wato ba zan zama mai bambaɗanci ba abinda duk ban san shi ba ba zan zo in faɗe shi ba dangane da wani ce ba da an sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce bayan kuwa naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana sai suka ce me kaji yana faɗa sai ce naji yana cewa yuja'u bir rajul yawm al qiyamah fa yulqa fi an-nar fatandaliqu bihi aqtabuhu fayaduru biha fi an-nar kama yaduru al-himar birahahu فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه يتي ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana cewa za a zo da wani mutum ranar gobe kiyama a jefa shi cikin wuta 'ya'yan wato hanjin cikinsa kayan cikinsa duk su fito su zube a ƙas ya rika zagaye kayan cikinsa kamar yadda dabba wato jaki yake zagaya tirkensa haka zai rika zagaya kayan cikinsa yana wato azabtuwa da wannan fayatifu bihi ahlun nar yan wuta su zo su zagaye shi suka cewa ya wani wato wani nuna sun san shi ya wani ma asabak me ya faru wato suna ga azabarsa ma ta ɗara tasu su tasu ba ta kai haka ba ba ta yi munin haka ba me ya faru ne alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake tara muka yi mana umarni da kyakkyawan abu ba ka hana mu mummuna ya akai kai kuma yanzu azaba ka ta mu sai ya ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati na kasance ina umarta ku da kyakkyawan aiki amma ni ba na aikata shi wa anhaakum 'anil munkari wa ati yanzu in hana ku wani mummunan aiki sannan in fake ni kuma in aikata to saboda haka na ji wannan babu yadda za a yi in fito ina magana kuma abin da nake faɗa ya saba wa abin da yake daidai da aiki na ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai tabi'i al-ma'ruf ɗaya daga cikin manyan malaman kufa yana cewa kamar da ibn kathir ya kawo a cikin tafsirinsa yana cewa inni la akrahu al-qasasa li thalathi ayat nakan ji tsoron yin wa'azi saboda ayoyi uku wato ayoyi uku suna tsoratar da ni tsayawa gaban jama'a alƙasas shine tsayawa gaban jama'a kai musu wa'azi ta hanyar gaya musu abinda da Allah ta'ala ya yi da al'ummomin da suka gabace mu na azaba da irin abin abinda Allah ta'ala ya alkawari ga wanda suka yi masa da'a shi suke cewa alƙasas ce ina tsoron tsayawa gaban jama'a in ce zan yi musu wa'azi saboda ayoyi guda uku aya ta farko a ta'muruna nasa bil birri wa an anfusakum aya ta biyu ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun aya ta farko ita ce wannan ayar aya ta biyu kuma ita ce ayar da Allah ta'ala ke faɗa cikin suratu saf ya ku waɗanda suka yi imani lima da ma la taf'alun dan me kuke faɗar abinda baku aiki dashi. kabura inda fishin Allah ta'ala ya girmama ya girmama an taqulu ma la taf'alu ku rika fadar abin da ba ku aiki da shi sannan aya ta uku ayar da Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi shu'aib wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ibnu jurayj yake cewa faman amara bi khairin falyakun ashadda an-nasi fihi musara'atan wanda duk zai yi umarni da kyakkyawan abu to ya zama ya fi kowa gaggawar aikata shi abu usman alhiri abu usman ɗaya daga cikin malamai masu gudun duniya mai wa'azi ne kuma ya shahara da gujewa duniya da kyamatar tarkacen duniya wata rana ya zauna a majalisin wa'azinsa sai aka ga ya yi shiru bai ce komai ba lokaci ya tsawo ba a ji ya ce ya fara cewa komai ba sai aka ji shi yana cewa wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi nasa wa huwa maridu yace mara tsoron Allah kuma ya rika umartar mutane da su ji tsoron Allah yace kamar likita ne da yake cikin rashin lafiya kuma yana ba mutane magani ran mutane suka fashe da kuka saboda ganin irin yanayin da suka gan shi a ciki wannan duk da tsoron allansu da zuhudinsu da takawarsu amma suna ji wa kansu tsoro abul atahiya yana cewa wasafta tuka hatta ka annaka zutuka wa rihul khataya min thiyabika yastaw ci kana gaya wa mutane menene tsoron Allah har kai ka ce kai mai tsoron Allah ne amma warin saban Allah yana fita wato yana fita daga tufafinka wato yana fita daga wato saboda tsananin saban Allah kamar ma wanda ya matso kusa da kai sai ya ji kana ɗoyin saban Allah amma kuma kai ne mai wa'azi abul aswad du'ali ina la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu عار عليك إذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم yake cewa la ha'an an wata tiya ta'tiya kada ka hana mutane yin wasu halayya kuma ka zama kai kana irin su arun alaika idza fa'alta azimi wannan babban abin kunya ne idan har kai haka fabda bi nafsika wanhaha an ghayha fara da kanka ka hana kanka laifuffukan da su take yi fa idan tahat anhu fa anta hakimu idan har ka fara da kanka zuciyarka ka hana ta abin da take yi mara kyau to kai ne ka zama mai hikima fa hunaka yuqbalu in wa'azta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim to anan ne idan kai wa'azi sai a karbi wa'azinka sannan ai koyi da maganar da kake faɗa sannan koyarwar da kake yi ta yi amfani sauraka a jumlace a dunkule mutane sun kasu gida hudu dangane da hana mummunan aiki akwai wanda yake man la ya'tihi wa yanha anhu ba zai yi mummunan aikin ba kuma zai hana mutane su aikata shi bai aikata shi ba kuma zai hana mutane su aikata wa zafi fi a'lan darajat wannan shine a koli akwai kuma na biyu man la ya'tihi wa la yanha anhu shi ba zai yi ba kuma zai hana kowa ba shi dai ba zai yi ba amma ba zai hana kowa ba lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida shine dan me za ku tsaya ku bata lokacin ku a rika daukan ayoyi ana sa su ba alaikum kuma la yadurrukum man dalla idza tadaitum ka ji da kanka Allah ce ka ji da kanka kawai shi ba zai aikata ba kuma ba zai hana kowa ba sai na uku man ya'tihi wa yanha anhu wanda shi yana yi amma ba zai barka kai kai ba shi zai yi amma in ka zo za ka yi ce kaga mu ma jarraba mu Allah yi saboda ka kai mana addu'a wannan abu da muke yi mu daina amma gaskiya zan gaya maka ba daidai muke ba wannan ba dama dama ba to na hudu shine mafi muni man ya'tihi wa la yanha anhu wanda shi zai yi rika katubar ko ba wanda zai hana ba wanda zai hana to wannan shine mafi mafi rauni in ka so ka ƙara maka so na hudu na biyar wannan shi kuma ba maganarsa wanda zai yi kuma ya kira wasu su shi zai yi kuma ba zai so ya tafi shi kadai ba ce in wutar ne shi ba zai tafi shi kadai ba tare ya samu abokan tafiya Allah ta'ala ya ce wasu wasta'inu bis sabri inu bis sabiri was salah وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة كما كنتم nemi taimako ta da kuma da sallah wa innaha la kabiratun illa alal khashi'in kuma lallai ita babban lamari ne babban al'amari ne face ga waɗanda suke masu khushu'i masu ƙanƙan da kai ga Allah allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suka tabbatar da cewa su masu haɗuwa ne da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma su zuwa gare su masu komawa ne Allah ta'ala yana umartar bayansa yana kwadaitar da su alkhairai na duniya da na lahira su nemi wannan ta hanyar al-isti'anatu bis salah al-isti'anatu bis sabri was salah ta hanyar neman taimako ta hanyar haƙuri da kuma sallah kamar yadda muqatil ibnu hayyan yake cewa game da tafsirin wannan aya ista'inu ala talabil akhirati bis sabri ala al fara'id was salah ku nemi taimako bisa neman lahira ta hanyar haƙuri wajen aikata ayyukan da Allah ya farlanta muku da kuma tsayar da sallah ibnu jarir tabari kabirul mufassirin rahimahullahu ta'ala ce ista'inu bis sabri was sala ista'inu ala al wafa'i bi ahli a can Allah ta'ala ce wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alkawari na in cika muku naku alkawarin to ku nemi taimakon Allah wajen cika alkawarin da yake kanku wanda Allah ta'ala ya ambata muku su yi a cikin littafinsa ta hanyar yi masa da'a da yin biyayya ga umarninsa da barin abin da zukatanku suke so suke kauna na son shugabanci da son duniya da kin sallama wa umarnin Allah da bin manzansa sallallahu alaihi wa sallama ku nemi taimakon Allah wajen zartar da waɗannan abubuwa ta hanyar haƙuri ta hanyar haƙuri a kansu da kuma sallah wasu malamai suka ce as-sabr ana nufin alkafu anil ma'asi ana nufin barin saɓan Allah shi ake nufi da as a nan. guje wa saɓan Allah shi suka ce saboda haka ne Allah ta'ala ya haɗa shi da batun ibada ya ambaci mafi kololuwar ibada ita ce sallah saboda haka kamar ubangiji ta'ala yana cewa ku nemi taimako ta hanyar ku bar saban Allah ku yi haƙuri ku danda zuciyarku ku guji abin da yake saban Allah ne sannan ku bauta wa Allah mafi girman abin da za ku kusanci Allah da shi na bauta shi ne sallah sauraka ista'inu istif'al ne a larabci talab abin nan fi'ili ne wanda yake nuna talab dul istif'al ne na au yana nufin talab as-sin wa ta ista'inu da sin da ta din da cike cikin wannan fi'ili a littalab ana kawo su ne don nuna ana neman wani abu wato ku nemi taimako bisa al'amuranku na addini da kuma al'amuranku na lahira haƙuri wata ɗabi'a ce daga cikin manya-manyan ɗabi'u na alkhairi wanda allah ta'ala a cikin suratu fussilat ya nuna mana cewa ba kowa yake ba wa ita ba wannan ɗabi'a ta haƙuri sai wanda yake da babban rabo shi Allah ta'ala yake gadar masa da haƙuri Allah ta'ala ce wa mayu yulqaha illa allazina sabaru wa mayu yulqaha illa dhu hazzin azim ba kowa bane Allah ta'ala wato yake bashi wato ake bashi wannan ɗabi'a ta haƙuri illa allazina sabaru sai ga waɗanda wato ba kowa ne Allah ta'ala yake bashi wannan matsayi ba sai waɗanda suke masu haƙuri na Allah ta'ala cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu <coughs> wanda yayi maka ba daidai ba ka tashi mayar masa da martani ko ka mayar masa da martani mafi kyau wato kai masa masa kyakkyawa ba kai masa mafi kyau yayi maka mummuna to yi masa kai kuma mafi kyau amma wannan ba kowa yake iya wannan ba illallazi na sabaru sai waɗanda suke masu haƙuri sai kuma waɗanda suke da babban rabo shi yasa ɗabi'ar haƙuri wata ɗabi'a ce da babu wanda ya san yawan sakamakonta a gurin allah sai shi babu wanda zai iya gaya maka ƙididdige sakamakon haƙuri sai allah ta'ala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab allah ta'ala yana cikawa masu haƙuri ladaddakinsu ba tare da lissafi ba saboda haka asabur ya kunshi asabru ala ta'atillah mutum ya yi haƙuri bisa yi wa Allah ta'ala biyayya ko da kuwa a wasu lokuta zai ji ka'annahu qabidun ala aljamr zai ji kamar yana riƙe da garwashin wuta a hannu to ya yi haƙuri ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi shaidan ya yaƙi shaidanu na mutane wajen ya ga yayi wa Allah biyayya sannan wa sabru an ma'asiyatillah ya yi haƙuri ya jure ya guji saɓan Allah wa in ishta'alat fihi naru shahwa ko da wutar sha'awar saɓan Allah ɗin tana babbaka a cikin zuciyarsa ya yi ƙoƙari ya ga ya danne ta ya kashe ta ya guje wa saɓan Allah sannan kuma wa sabru ala al-aqdar al-mu'lima ya yi haƙuri akan wata musiba wace jarraba da Allah ta'ala zai masa wa inna masabru inda sadmatul ula lokacin da abin ya faru a lokacin a ga mutum ya zama masik a gan shi a tsaka da a gan shi ya gigice ya fita daga hayyacinsa kuma a je yana furta wasu kalmomi waɗanda ba su dace ba kamar ma ya manta cewa akwai Allah akwai kaddara akwai wani abu da Allah ta'ala ya riga ya rubuta to wannan yanayi yana daga cikin haƙuri saboda haka aka ce istairu bis sabri kaga kusan komai an dunkule shi karkashin haƙuri ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri ka bar saɓan Allah ka yi haƙuri akan abin da Allah ta'ala zai jarraba ka da shi wassala ai ista'iru bis sala kuma ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah wani zai ce to ai muna iya fahimtar yadda zaka nemi haƙuri dangane da yadda zaka nemi taimako ta hanyar haƙuri wajen ka danna zuciyarka akan ka yi wa Allah biyayya ka danna zuciyarka akan ka bar saban Allah ka danna zuciyarka ka sallama wa ubangiji wani abin da zai same ka na kaddara dole za mu iya sa ka yi haƙuri ka bar wani abu da shugabanci saboda ka ga cewa dai ka yi wa allah ta'ala biyayya to amma yaya za mu fahimci al-isti'anatu bis sala ta yaya za mu fahimci neman taimako ta hanyar sallah anan ibnu jarir tabari yake ba da ansar wannan tambayar wannan ishkalin da wani kila zai iya wannan tambayar na san yadda zan iya haƙuri in danna zuciyata don in cimma wani buri na wani muradi na to amma wace irin taimako zan samu ta hanyar sallah to shi da yake cewa inna salata fiha tilawatu kitabillah a cikin sallah akwai karatun littafin Allah ya ayatihi ila rafdid dunya wa hajri wanda ayoyin alkur'ani kuma suna kiran ka zuwa ka watsar da batun duniya ka gujewa ka kauracewa wani jin daɗi ko kyalkyalanta almusalliyatin nufusa an zinatiha wa gururiha ayoyin da suke lallasar mutum su lallashi ransa game da abin da yake rudu ne na duniya da kuma wato kawar duniya adanta almuzakkiratu lil akhirah ayin da suke tuna maka lahira wa ma a'adda Allahu fiha li ahliha da abinda Allah ya tanadarwa waɗanda suka yi masa da'a a ranar gobe kiyama fa fil i'tibari biha al ma'unatu ala ta'ati Allah fa fi i'tibari biha al ma'unatu li ahli ta'ati Allah ala al jidd fiha cito wanda duk zai yi izina da waɗannan ayoyin da yake karantawa a cikin sallarsa na alqur'ani to za su taimaka masa bisa da'ar Allah fa salata akbarul la'auni ala thabati fil amr sallah tana daga cikin mafi girman al'amurra da suke taimakawa ka tabbata ka kafu akan wani al'amari ka yi haƙuri ka samu juriya kuma ubangiji ta'ala ya kawo maka ɗauki kan wani abin da zai same ka mara daɗi na duniya ta taimaka maka samun alkhairin duniya da lahira kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa annabin sa utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangiji ta'ala ya ce wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam utlu ma uhiya ilayka min rabbik min alkitab ka karanta abinda Allah ta'ala ya maka wahayinsa na alqur'ani ka karanta wa aqimis salah kuma ka tsayar da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana aikin alfasha tana hana aikin munkari shi yasa wanda yake saban Allah yake so ya bari to ya rizumci sallah ya rizumci zuwa masallaci da sallah cikin jama'a da samun kabarbarin farko da khushu'i a cikin sallah da halarto da zuciyarsa da jin cewa gaban ubangiji yake tsaye wannan yau da gobe zai wanke masa dukkan wani dattin zuciyarsa ya sa shaidan ya ƙara sa ya ƙara nesa da shi kamar da ku sani da zarar mutum ya da zarar shaidan ya ji kiran sallah fita yake a guje in ya je iqama ya dawo in ya je iqama ya aka gama kiran sallah ya dawo in ya je iqama ya fita a guje aka gama ya dawo ya ci gaba da sawa mutum wasu to idan mutum ya kasance zuciyarsa ya gabatar da ita gaban Allah subhanahu wataala ya zama na baya halarto wasu abubuwa na tarkacen duniya baya kawo wani hoto na hutabun duniya sai allah ta'ala a zuciyarsa to wannan zai hana masa zai wanke masa zuciyarsa ya hana shi fadawa cikin tarkon shaidan shi yasa kamar da imamun nasa'i ya rawaito an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wane yana sata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana sallah aka ce eh yana sallah ya ce hahu salatu ku sa ido sallarsa za ta hana shi to in dai zai haƙuri a rika sallah da shi to zai daina shi yasa hadisin da yake cewa ah, man lam tanhahu salatu anil fahsha'i wal munkar lam yazid min Allah illa bu'dan wanda duk sallarsa ta hana shi aikata saban Allah ba to babu abin da za ta kara masa sai nesa da Allah wani hadisi munkar ne hadisi ne mai munin gaske mara kyau ba hadisin manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya saba wa alqur'ani ya saba kuma wannan hadisin sahihi da muka faɗa na mutumin da yake sallah kaga annabi bai ce da yace yana sallah aka ce yana sallah bai ce to sallarsa za ta ƙara nisantar da shi daga Allah sai ya ce hahu sauraka dan mutum yana sabon Allah kuma yana sallah ka ce yayi sallarsa za ta ƙara nisanta shi daga Allah a'a za ta hana shi haka Allah ce saban da yake yi in dai zai lizimci sallah to zai daina Allah ta'ala ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah ta'ala ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da kula da sallah kai ma ka haƙurƙurtar da kanka a kanta la nas'aluka rizqan ba ma neman wani arziki wani haraji daga ɓangarenka nahnu narzuquka mu ne ma za mu rika baka kuma wal aqibatu littaqwa karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah wannan ayar tana nuna cewa sallah tana daga cikin abin da yake taimakawa mutum Allah ta'ala ya yarwata masa arzikinsa duk waɗanda suke neman su samu wato yalwar arziki to su kula da lamarin sallah in suna da iyalai su kuma ɗora iyalansu akan wannan wannan zai taimaka saboda Allah ta'ala shi ya ce ya lamunce maka wannan wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka saboda ka Allah zai shi yasa Urwatu ibn Zubair idan ya je kasuwa ya ga baya samun wani abu ya fita ya fita ya fita ce to akwai matsala a gidana shi dai ya san ba ta sa ba ne shi ana sallah da shi yana zuwa tafsiri <laughs> to amma akwai wata matsala a gida saboda allah ya ce wa mur'ah laka salati sai da ya faɗi waɗannan sharaɗin ka umarce su kai ma ka yi haƙuri sannan sai aka faɗi sakamakon na hannurar zuƙuka wal aka yi saboda kaga in ba a samu amur ahlaka bis salati ba to wancan sakamakon ba lalle ya samu ba saboda wannan lakani ne sai a kula eh. Allah azza wa jalla ya umarci shugabannin banu Isra'il malamansu da cewa alkawarin da Allah ta'ala ya dora musu wanda kuma ya ce su cika shi wanda ya kunshi wa Allah da'a da sallama masa da bin abin da ya saukar a cikin littafansu da kuma biyayya da imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da su nemi taimakon cika wannan alkawarin ta hanyar sallah ta hanyar sallah a haƙuri da sallah kamar yadda Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi sallama da wannan ce fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الله تعالى يتشي والنبي فاصبر على ما يقولون كي قولي أكن أبند سكي فده وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كي تسبيه تارد قولي وبنجنك gabanin hudu rana da kuma gabanin faduwarta wannan ya kunshi gabanin hudowar rana kaga sallar asuba gabanin faduwarta sallar azahar la'asar wa min ana illaili sallar magharib da isha'i saboda ka sallolin duka biyar sun shiga karkashin wannan ayar ubangiji ta'ala ya umarce shi da haƙuri kuma ya umarce shi da salloli kaga ayar abinda ta nuna kenan Allah ya umarci annabi sallallahu da salloli ya umarce shi da haƙuri ya umarci fasbir alama ya kuluna wannan umarni ne da sa'inu bis sabri kenan sannan kuma wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illai wa atraf an-nahari wanda ya kunshi salloli duka biyar la'allaka tarda wa la'allaka samu abinda zaka gamsu da shi zaka yarda da shi na sakamako daga Allah saboda ka Allah ta'ala yana masa idan wani abu ya taso masa da maganganu marasa daɗi da zai rika ji daga abokan husumarsa daga makiyansa to ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ibnu jarir tabari da sa'id ibn mansur a cikin tafsirinsa a hakanan al-imam al-baihaqi ta hanyarsa a cikin shu'abul iman surwaito daga oyaina ibnu abdurrahman daga babansa yake cewa abdullahi dan abbas an kawo masa labarin rasuwar dan uwansa kusan a lokacin yana halin tafiya aka ce dan uwansa kusan. ya rasu sai ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan sai ya dakatar da abin hawansa ya koma gefen hanya ya sunkuyar da abin hawansa ya sauka ya yi raka'a biyu a ciki ya daɗe wajen tahiya da addu'a sannan ya tashi ya tafi wajen abin hawansa yana karanta faɗar Allah wasta'inu bis sabr was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin saboda ya san wannan shi zai rage masa raɗaɗin abin da yake ji a ransa na rasuwar ɗan uwansa akwai hadisin tirmizi da waninsa sun rawaito shi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza ila salah idan wani al'amari ya tunkaro annabi sallallahu alaihi wasallama sai gaggawa zuwa ga sallah amma hadisin mursal ne hadisin an samu yana da hanyoyi da yawa amma daga ƙarshe na fahimci cewa hadisin mursal ne don hadisin za'ifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da bilal arihna bis salati ya bilal rihna ya bilal bis ka yi mana ikama ka kira mana sallah don mu samu hutu a cikinta sau haka annabi sallallahu alaihi wasallam hutu yake samu a cikin sallah ba daga yin sallah ne yake hutawa ba ka san mun kai sallah ce kai alhamdulillah na yi sallah na huta mu yayin da muka yi sallah muka huta shi kuma a cikin ta yake samun hutun Allah ce wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin malamai sun yi magana dangane da makomar wannan lamiri na wa nawa innaha wannan damirin ina yake komawa sa'inu bis sabri wassala wa innaha wasu malaman suka ce yana komawa ne zuwa ga abin da za ka fahimta za mu fahimta daga siyaƙi shine al-isti'ana yana komawa ne zuwa ga al-isti'ana al-mafhum ko al-mafhuma min as-siyaq wasta'inu bil sabri was-sala wa innal isti'ana neman taimako da su babban abu ne kamar yadda Allah ta'ala ce i'dilu huwa i'dilu huwa aqrabu ay i'dilu huwa ad-damir ya'udu ila al-'adl al-mafhum min as-siyaq ay i'dilu al-'adlu aqrabu lit-taqwa wasu suka ce a'a damiri yana komawa zuwa ga duk abin da aka ambata a baya din nan tun daga ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan har zuwa nan duk gaba ɗaya wannan abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da su tsayar da sallah da ba da zakka da biyayya ga Allah ta'ala dukkaninsu wa ha duk almuzkurat fil ayati allati qablaha lakabiratun illa alal khashi'in wani umarni ne ko wasu umarni ne waɗanda suke da girma sai ga masu kaskantar da kai da kushu'i ga Allah ta'ala wannan wani ƙauli ne daga cikin ƙaurukan malamai amma abin da yake ta haƙiƙi kamar yadda al-imam muhammad shankiti ya fifita shi ne wa inna ha tana koma akrabil mazkur ita sallah din wasu bis sabri was wa inna ha ita sallah lakabiratun babban abu ne kabira ana nufin azima shaqqa ala kulli kowa zai ji ta da wahala in banda al-khashi'in su ne waɗanda ba za su ji wahalar sallah ba su ne wanda suke jin daɗi in suna yin sallah suke morewa idan ana sallah ba sa damuwa wasu daga cikin malamai suna cewa duk da an yi ishara zuwa ga sallah da innaha zai iya yiwa ana nufin duka biyu da al-isti'ad ɗin sabr da kuma as-sala saboda irin wannan ah, salan akwai shi a cikin alkur'ani a faɗi da miri akan abu guda ɗaya amma an san ɗayan shi ma zai shigo ciki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim kaga wala in ka san larabci da miri ne na na muannath kuma guda ɗaya mufrad amma Allah abu bai ya faɗa na yaknizuna zuna zahaba. waɗanda suke taskake zinari wal da azurfa wala yunfiqunaha kaga anan ma'anarsa wala yunfiqunahuma saboda kan duk da cewa zamiri ne na ɗaya, to amma yana komawa zuwa ga abu biyu kamar yadda Allah ta'ala ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allahu wa rasulu aka ce kuma ahaqqu an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta an yurduhu kowa ya san hu dai mutum ɗaya ake nufi abu ɗaya ake nufi to amma ana nufin an yurduhu ma ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzansa wa la tawallaw anhu kada ku juya masa baya kada ku juya musu baya wala anhu anhuma amma ka ce anhu saboda juyawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya juyawa Allah baya ne Allah ta'ala ce inna halaka kabiratun illa alal khashi'in sallah wani abu ne wacce take mai nauyi mai wahalar gaske in banda masu khushu'u alladhina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke masu khushu'i masu kaskantar da kai masu biyayya ga Allah ta'ala amma waɗanda suke munafukai wanda ba su san garɗin sallah ba su waɗannan in suka tashi suna sallah jin ta suke yi da nauyi wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wa yadhkuruna Allah illa qalila idan suka tashi zuwa ga sallah sai su tashi kusala cikin kasala kamar dole ake masa qamu kusala yura'unan nas suna yi don mutane su gani ba sa ambatan Allah sai kaɗan wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al Allah ta'ala ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suka tabbatar da cewa masu haɗuwa ne da ubangijinsu azzannu huna ana nufin al'yakin saɓanin wani cikin masu tafsiri da ya ce azzannu huna fi babihi ana nufin zato sai tawilin ayar ya ce ya zunnuna annahum mulaqu rabbihim bi zunubin ya ce akwai mahzufi muta'allaq mahzuf muta'allaq mahzuf a ciki ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim bi zunubin waɗanda suke zamma tsammanin za su haɗu da ubangijinsu da zunubai suna jin tsoron waɗannan zunubai to wannan ba zahir bane zahir yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim yadhunnuna suna tabbatarwa saboda azzannu a yaren alkur'ani yana zuwa da ma'anar al-yaqin kamar yadda yake cikin wannan aya kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya kaga zanantu a wannan siyakin ba yana nufin ina zato ba in ya zama zato yake ba da tabbas sai anan alkiyama kuma mumini wanda za a bashi littafin sa a hannun dama a duniya ya zama zato yake ba zai yiwu ba mumini a duniya yana da tabbacin cewa akwai tashin alkiyama akwai hisabi saboda haka zanantu anan aikantu na tabbatar cewa ni mai haduwa da hisabi ne wara almujrimuna nara fa zannu annahum muwaqi'uha mujrimai masu manyan laifuka suka ga wuta ga ta nan ƙwaro a gabansu wa zannu annahum muwaqi'uha suka tabbatar ba wai suka yi zato ba na masu laifi a bujuro wuta kuma su tsaya a zato eh? sai dai su tabbatar walam yajidu anha masrifa ba su samu inda za su guje mata su ɓoye ba nan Allah ta'ala ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suka tabbatar da cewa su masu haɗuwa ne da ubangijinsu liqa'ullah shine za su haɗu da ubangijinsu za a bujuro su a gaban ubangijinsu ranar gobe kiyama kuma ubangijinsu zai musu sakayya bisa ayyukansu da suke yi kamar yadda Allah ta'ala ce yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a ranar nan za a bujuro da ku babu wani wanda wani abu da naku na ayyukan ku da zai boyi ga Allah man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at wa huwa as-sami'ul alim man kana yarju liqa Allah ce wanda yake fatan haduwa da ubangijin eh, da Allah ta'ala fa inna ajal Allah la'at lalle ajalin ubangiji ta'ala yana nan tafi wa huwa as-sami'ul alim shi Allah shine mai ji shine mai gani saboda haka waɗannan da Allah ta'ala ya ce alkhashi'un su ne waɗanda suka sifantu da wannan sifa ubangiji ta'ala yana cewa ku nemi taimako ta hanyar cika alkawarina ku nemi taimako akan cika alkawarina ta hanyar haƙuri da sallah kuma sallah babban abu ce sai ga waɗanda suke masu tsoron ukubata waɗanda suke tawalu su kaskantar da kansu ga al'amarina suka tabbatar da cewa su masu haɗuwa ne da ni Allah ta'ala zai mayar da su zuwa gare ni bayan mutuwarsu za a tashe su kuma za a yi musu hisabi domin wanda ba shi da wannan tabbacin a cikin zuciyarsa baya jin cewa akwai ranar da Allah zai tashe shi ya tsaya gaba gaba ubangiji ubangiji ya masa hisabi bisa ga waɗannan ayyukan da ake cewa a yi to ba yadda za a yi ya yi sallah ko ya ɗauke ta da muhimmanci sallah ba za ta amfane shi ba mutumin da baya jin cewa akwai ranar tashi gaba ga ubangiji akwai ranar hisabi ayyukan da aka ce yayi din nan za a yi masa hisabi akan su ba zai yi sallah ba sallah ba zai ta amfane shi ba saɓanin wanda yake jin haka a ransa cewa duk abin nan da yake yi ubangiji ta'ala zai yi tashe shi kuma zai masa hisabi ranar gobe kiyama to babu shakka wannan shine wanda zai tsaya ya ga cewa ya tsayar da sallah shi yasa ubangiji ta'ala ya ambaci wannan a cikin sifofin waɗanda suke sifofin waɗanda suke masu khushu'i masu tsoron Allah masu kaskantar da kansu ga Allah domin suka su suka yadda cewa ubangiji ta'ala zai tashe su zai musu hisabi kuma wannan sallar da suke yi tana daga cikin abin da Allah ta'ala zai tambaye su akan ta kuma tana da girma a gurin ubangiji tsayar da ita shine tsayar da addinin su wasa da ita da yi mata rikon sakai na kashi da rashin kula da rukunnanta da wajibanta da sharuɗanta da rashin nutsuwa a cikinta wani abu ne da zai samar musu matsala kuma zai sa sallar su ta zama ba karɓaɓɓiya a gurin Allah ba waɗannan su ne suke kula su kiyaye su yi sallah kuma sallar ta taimake su a cikin al'amuransu na duniya da al'amuransu na lahira lokaci yayi za mu ja birki a nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه